za mu leka bangaren sai da sai wasan kwallon kafa ta duniya bayan dawowa daga wasan cin kofin kwallon kafa ta duniya wanda aka kammala a can kasar rasha mai tsaron raga na kungiyar kwallon kafa ta chelsea cotius dan kasar belgium ya ce sabon kwantarakin da kungiyar ta masa ta yi bai yi daidai da waɗanda aka masa a wasu wuraren ba ana dai alakanta dan wasa mai shekaru 26 da haihuwa da koma kungiyar kwallon kafa ta real madrid har ila yau dan wasan ya bayyana cewa game da dan wasansa Eden Hazard wato abokin wasansa a kasar Belgium da Chelsea duk inda yake suna tare. Shi ko dan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta Manchester United Lucas Shaw mai shekaru 23 da haihuwa zai iya barin kungiyar ta Manchester United da zaran sa ya kare a mazaunin kyauta idan har bai samu gurbi na dindindin a tawagar Jose Mourinho a bana ba. Shugaban kulob din kungiyar kwallon kafa ta Leon Jane ya ce a shirye yake domin sauraron sabon tayi daga kungiyar kwallon kafa ta liverpool kan dan wasansa mai suna nabil fikri kocin tawagar kasar belgium roberto metens ya yi kira ga dan wasansa irin hazard da ya zamo dole ya duba yiwuwar barinsa kungiyar kwallon kafa ta chelsea domin haɗewa da kungiyar kwallon kafa ta real madrid kungiyar kwallon kafa ta manchester united kuwa za ta haƙura da neman dan wasan real madrid garvel kasantuwar ɗan wasan yana tsammanin zai ke samun kansa a cikin tawagar 'yan wasa na dindindin a ƙarƙashin sabon kocin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid din. Ita kuwa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta tana tattaunawa kan biyan fam miliyan 53 domin sayan ɗan wasan gaba na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Juventus Gonzalo Higuain ɗan shekara 30 da haihuwa. Yayin da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United din ta sake zawarci kan ɗan wasan kungiyar kwallon kafa ta inter milan mai suna evan felix wadda fafata a wasan cin kofin kwallon kafa ta duniya ko kasar croatia ganin irin kokarin da dan wasan ya yi kungiyar kwallon kafa ta monaco kuwa tana zaurcin dan wasan tsakiya na csk moscow mai suna alexander globin wanda aka alakanta shi da komawa kungiyar kwallon kafa ta chelsea akan kudi fan miliyan 22 Kungiyar kwallon kafa ta Southampton tana nisan ta kanta da raɗiyar inda ake na cewa tana zawancin dan wasan gaba na Liverpool Dan Ings dan shekara 25 da haihuwa. Ana alakanta dan wasan ne da komawa kungiyar kwallon kafa ta Southampton. Shi ma dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Leicester City dan kasar Najeriya Ahmed Musa ana alakanta shi da komawa kungiyar kwallon kafa ta Al Nassr na kasar Saudi Arabia kan kuɗi fan miliyan 40. Fanabaci tana zawacin dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Tottenham dan kasar Belgium Musa Dembele dan shekara 31 da haihuwa domin ta karfin ƙarfin tawagan 'yan wasanta a bana. Iya abin da ya sa waka kenan daga nan dandalin ya huta lafiya.